بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyar ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul hijir a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin alƙalawa wanda ya fi shahara da suna masallacin malam baku Allah ya ji kansa a yau za mu tashi a cikin za mu tashi aya ta ishirin da biyu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين تو كافوم فارا فصل وإن آيوي دمالا يجاو ga wasu tambayoyi nan za mu amsa assalamu alaikum shin ya halatta rera addu'a kamar yadda ake karanta alkur'ani jazakallahu khairan to tambayan da dan uwa ke a nan wajen shine ya halatta addu'a a ringa yin tilawansa kamar yadda ake tilawan alkur'ani kun ga dai kamar yadda kowa ya sani alkur'ani ne kada yake tilawansa baya halatta a yi tilawan hadisi ko a yi tilawon fiƙihu ko abin da ya kama da wannan saboda haka idan mutum yana yin addu'a baya halatta ya ringa rera addu'a kamar yana tilawon alkur'ani yana daga cikin kurakuran masu sallah da kurakuran masu addu'a kamar yadda sadiq manshawi ya faɗa a cikin littafinsa asda'ul musalli yana daga cikin kurakuran masu sallah ko kurakuran masu addu'a idan mutum zai addu'a maimakon ya ce rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar sai ya kama rera shi yana rera shi kamar yana tilawan qur'ani to wannan kuskure ne gaskiya in mutum yayi wasa wannan zai iya zamantowa sababi na rashin karban addu'an shi Allah shi kiyaye assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya malam ina da yaro ne mai sha'awar yin karatun lauya wato low shin menene hukuncin aikin lauya a musulunci to asali dai abinda musulunci ya sani shine alkali sannan akwai abinda malaman fiqh ke kira wakilul husuma ma'anan wakilul wakilul husuma shine kamar lauya din wanda yake wakiltan mutum misali in ya zamanto kana da kes a kotu amma kana daga cikin irin mutanen nan masu jin tsoro da razana idan suna gaban kuliya ya zamanto ba za ka iya yin bayani ka kawo hujjoji game da haƙƙinka ba ka samu ka wakilta wani mutum ka gaya mai duk abubuwan da ya faru shi mu wannan mutumin da ka wakilta zai wakilce ka ne akan iyakacin abin da ka faɗa ba zai ƙara ba ba zai rage ba an gane wannan ayi kuma akan wannan zai je ya baka kariya a kotu to irin wannan idan shine lauya sai mu ce ya halatta kai tsaye idan wani mutum ya gajiya ba zai iya aikatawa ba ya tura kai ya gaya maka matsalolin shi kuma kai din nan za ka tsaya ne iya inda ya tsayar da kai an gane wannan yana daga cikin wakilci wanda ya halatta wa kullu ma jazalahu an yaf'ala bi nafsihi jaza jazalahu an yuwakkila duk abin da ya halatta mutum ya aikata ga kanshi ya halatta ya wakilta wani mutum sai dai wasu abubuwan da malamai suka ware to amma tambayan da ake cewa irin lauya na wannan zamanin ya halatta sai mace wasu malamai suna ganin babu lalura wato mutum zai iya karantawa amma ba wai ya yi imani da abubuwan da suke ciki ba saboda shi lauya na wannan zamani lauya na wannan zamani ya kunshi abubuwan da aka ciro daga dokokin turawa da dokokin yahudawa da abin da ya kama da wannan akwai abubuwan da kai tsaye sun yi ainihin sun yi karo sun gittawa ainihin nassin alkur'ani da sunna idan mutum ya yarda da wato dokokin da ke cikin ga baki daya wanda suka wa kitabu sunna to wannan bawan Allah ya yi ridda ya fita cikin addinin musulunci in muka duba ƙarƙashin ayan nan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ula'ika humul kafirun to idan mutum ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba kuma ya halatta yin hakan ya zama kafiri amma idan ya yi hukunci da shi bai halatta ba musulmi ne shi kuma ji wani fa idan mutum ya shiga aikin lauya domin ya kara gaskiya domin ya kwato wanda aka zalunta haƙoƙinsu kuma sannan bai yi imani da tsarin mulki ba yana ganin tsarin mulkin da yahudawa suka tsara da sauransu ya yi karo da tsarin addinin musulunci to wasu malamai suna ganin babu laifi da sharaɗin yayi ne don ya kare gaskiya kawai amma irin yadda ake yin tsari na lauya na wannan zamanin wanda za ka ga wani kirkiri ya san gaskiya amma ya danna gaskiyan saboda ya samu kuɗi ko saboda ya kare wanda zai kare to irin wannan gaskiya ya yi hannun riga da alkur'ani da sunna Allah shi kiyaye wani bawan Allah ne yi zina da wata mace yayi zina fa kirkiri har matar ta yi cikin shege sai iyayen suka kai shi kotu domin a hukunta shi da aka kai shi kotu na shari'a sai shi wannan bawan Allah sai ya dauki lauya da ya dauki lauya sai ya ma lauyan bayani cewa wallahi shi fa zina yayi kuma gashi gashi abin da ya faru wallahi kaza kaza amma yana so da Allah lauya ya kare shi don ka mai wulakanci a kotu sai lauya ya ce ba matsala Shi ne nan take sai lauya ya ce kawai idan ka je kotu ka ce ba zina ba kai ba ka ce ka ɗan shi'a ne shi fa gaye ne ba bai san wata aƙida ba amma ƙirƙiri aka mai da shi ɗan shi'a aka ce kawai in ka je kotu aka ce me yasa ka yi zina ka ce ba zina kai ba kai ɗan shi'a ne dama ku a gidan ku ya baku dama ku yi auren mutu'a wannan auren mutu'a ne garin da zaro ido kuma haka aka yi aka je kotu yace shi dan shi'a ne su addinin su ya ba su dama su yi auren mutu'a shi yana ganin ba wani laifi yayi ba ne alƙalin to a wannan kotu muna bin mazhaba je ta malikiya mu a wajen auren mutu'a haramun ne ina ba san gane wannan to shi kuma gaskiya shi ya dogara ne shi dan shi'a ne shi yasa shi shi ba ba malike bane da zoron zaka to sai alƙali ya tsaya nan cewa to idan ka gane a nan wajen a kai daɗe yana kira zuwa ga alƙali tun da dai wannan bawan Allah yana da abin da ya laɓe da shi saboda haka ba za a kira shi mazanaci ba tun da ya ce auren mutu'a ne to yana kira zuwa ga kotu a kori kes ɗin to ka duba lauya to irin wannan aiki za a kira shi mai kyau ko za a kira shi ya ɗanci tsabanta to wannan shine Allah shi kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara wa malam lafiya amin Don Allah malam ina buƙatan ƙarin bayani akan salatu duha dangane da shigar lokacinta da kuma fitar lokacinta da kuma falalanta to sallan duha a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana falalanta ya nuna mana cewa a yana isa sadaka wa yujzi min zalika raka'atani yarka'u ma min duha annabi yana bayani akan sadaka idan mutum ba shi da kuɗin da zai bayar to yana isan mutum raka'a biyu wanda mutum zai yi na hantsi idan mutum ya yi raka'a biyu na hantsin nan to zai samu ladan da mai sadaka ke samu to wannan shine kaɗan daga cikin ainihin falalan sallan zuha yana da falala da yawa sannan dangane da shigar lokacinta sallan duha kamar yadda lokaci kamar yadda sunan ya kumsa duha wato sallah ne na hantsi lokacin da rana ya fito yayi zafi akwai hadisi ingantacce da manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam salatul awabin hina tarmazul fisal sallan mutanen kirki shine lokacin da yayayin raƙuma ke ƙonewa, lokacin da rana yayi zafi a sahara ranan nan yana kona ma raƙuma ko fato suna tsalle to lokacin hantsi kenan amma a ce yanzu karfe tara tara da rabi irin da ya karfe goma haka to lokacin shine lokacin da ya fi cancanta mutum ya sallar duha da hantsi sannan lokacin yana gushewa gab da da ainihin zawali wasu malamai sun ce kaman rubu a kabalar zawali a ce kaman kwata kafin zawali idan karfe ɗaya ne rana ke zawali to ɗaya saura kwata sai mutum ya dakata an gane wannan ko saboda haka ana dakatar da sallar duha ne gab da zawali a lokacin nan an gani ana yin shi ne kuma idan rana ya fito ya fara zafi shine ake yin sallar duha sannan kuma dangane da rako'inta malamai sun yi bayani akan rako'inta wasu malamai sun tafi akan cewa kamar yan hannafiya sun ce sallar duha a goma sha biyu ne sun kawo wani hadisi inda manzo sallar ke cewa man sallar duha isnatai ashara raka'a bana lahu baitan fil janna duk wanda ya sallaci sallar duha raka'a goma sha biyu Allah ya gina masa gida a cikin aljanna to wannan hadisi da a ce ya inganta da an samu hujja mai karfi akan matsala din sai dai kash hadisi ne da ifi bai inganta ba to saboda haka wato takaita sallar duha da raka'a goma sha biyu da wannan hadisi bai isa hujja ba sannan na biyu akwai masu ganin sallar duha raka'a goma raka'a takwas ne su ma sun dogara da hadisin ummu hane wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wato yayi sallah raka'a takwas an gane wannan ko da hantsi misali to sannan wasu kuma suna da fahimta daga cikin salaf suna da fahimtar cewa raka'an sallar duha bai da iyaka iya abinda mutum zai iya sallata kawai an gane sun kawo wani hadisi na Aisha kuma hadisin ya inganta cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha arba'a raka'at wa yazidu ma sha Allah annabi yana sallan duha raka'a hudu kuma yana ƙara abin da ya so ya ƙara kaga wa yazidu ma sha Allah an yazida kenan kace da wannan kenan sallan duha dai bai da iyaka abubuwan da ya daka abin da ya tabbata daga sallan duha raka'a takwas amma wannan hadisin ya dan yi ishara cewa ba wai raka'a takwas kawai za a iya tsayawa mutum zai iya ƙara abin da Allah ya so Allahu na'am sannan a gurguje wani ya ce don Allah malam ina son bayani a takaice game da halin musulmi a lokacin hudubar juma'a a mahanga sunna to lokacin sallar juma'a ana so in an fara sallar juma'a ana so mutum ya zauna ya fuskanci liman akwai hadisi ingantacce akan haka a kafin a fara hudubar juma'a nake son ci yaya halin musulmi a lokacin hudubar juma'a idan liman yana huduba na juma'a ana buƙatar musulmi ya zauna ya fuskanci liman in har yana cikin masallaci sannan kuma ya ringa sauraron wannan huduba ba tare da wani surutu da hayaniya ba an gane to amma akwai wani abu wanda yake babu mamaki kwarai da gaske yanzu shine mu da muke da'awan mun fahimci sunna yanzu wani bala'i ya faru a cikin masallacin mu yanzu za ga masallatan ahlu sunna idan liman yana huduba za ka ga ana ta hayaniya kaga wancan gungu suna fira firan siyasa wancan gungu suna firan kwallo wancan gungu suna firan yan mata ko yau a masallacin juma'a na ga taron jama'a zama kawai aka yi hatta ci ake yi kuma fa liman yana huduba akwai bayanin da liman ke yi da hausa muhimmai ya kamata a bada hankali a fahimta yana daga cikin sako muhimmi wanda ainihin liman ke bayarwa sannan daga baya kuma sai ya koma da larabci to kaga ya kamata a ce idan mutum ya zo wannan masallaci ya saurari wannan hudu ba tare da surutu ba saboda hadisi ya zo ingantacce kan wannan matsala hadisin Abu Huraira radiyallahu an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man takallama yawmal juma'a wal imamu yakhutub fa huwa kamasalil himar yahmilu asfara wallazi yaqulu lahu sit laysa lahu juma'a duk wanda yayi magana ranar juma'a alhali liman yana hudu ba to shi kamar misalin jaki ne dauke da kayan littattafai idan an ce jaki dauke da kayan littattafai me ake nufi wato ba shi da hankali wato bai ma san dalilin zuwan shi duniya ba an gane wannan ayi. inda ya san dalilin zuwan shi duniya dalilin zuwan shi masallaci zai tsaya ya natsu ya saurari hudu ba to wallazi ya kulu lahu an suit shi kuma wanda yake cewa yi shiru ba a surutu kai in ana hudu ba a surutu yi shiru laysa lahu juma'a bai da juma'a ina ba gane kenan kaga mutum na surutu kai banza da shi kawai in kuma yana maka magana kar ka kula shi na tuna wata rana ina masallaci ana ana cikin hudu ba sai na ga wani bawan Allah daga cikin masu neman taimako mun san juna lokaci mai tsawo yana ta yawo da wannan akwati neman taimako da zo kusa da ne sai na kadawa ce akar maka lahu a kawo sadaka don ku malamai baka ba da sadaka yana mun wasa a kawo sadaka don ku ustazai ba ba da sadaka ina naka akar maka lahu yi banza da shi shi ko zai surutu yake ta yi shi yana ganin ba matsala bane wanda ya kamata wannan ɗalibin ilimi ne fa to in ɗalibin ilimi zai iya mantawa cewa idan liman na hudu ba ba a so ka ce uffan to ina kuma ga jahili min babu aula to yanzu ya to musiba wanda ya game wanda ya kamata da limamai na masallatai musamman masallatan juma'a da malamai masu wa'azi da sauransu gaskiya a matsa da yin nasiha ga al'umma wallahi za ka in ka zo masallaci liman na hudu ba kana tawwa sai su ta fakar maka lawo wallahi na na farin ciki dama ina son ganin ka wallahi sai kuma gashi Allah ya kawo mun kai ki ya dauka gashi liman na hudu ba sai kuma ka zo kana tambaya akan maka lawo to wannan yana daga cikin kurakurai wanda dole sai an gyara gaskiya kuskure ne mai girma ya kamata yan uwa da zarar ana hudu nan ba ruwanka da kowa cewa ba ruwan shi da kai an gane ko to yaya ake yin alqulut a mahanga ta sunna Allah ya saka wa malam zamu dakata a wannan sai insha Allah sai gobe Allah ya kai mu saboda an ce lokaci yayi to sai ainihin a ah, ci gaba da karatun mu na jiya dangane da abin da ya shafi iblis dangane da abin da ya shafi iblis wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce yayi wa Allah sujaa yayi wa mala'iku sujada sai shi a sai wanda Allah ta'ala ya ce yayi wa annabi Adam sujada sai shi iblis din ya ki yadda yayi sujada saboda girman kai shi yana ganin ya fi dan adam daraja yaya za a yi a ce ya sunkuya ga dan adam har ya mai sujada a nan da ya tsaya jayayya da Allah sai Allah ya ce ka fita daga cikin aljanna fakhruj minha fa innaka rajim yace ka fita daga cikin aljanna domin lalle kai jefaffe ne daga rahaman Allah da sai yana cikin aljanna ne yana cikin ni'ima amma sai Allah ya kore shi daga wannan ni'ima yace fa innaka rajim ma'anan wannan rajim din malamai suka ce ai fa innaka wato lalle kai abin jifa ne da duwatsu ai marjumun bi shuhab kai abin jifa ne da taurari za a jefe ka da taurari wasu ka ce a fa naka rajim din na ma'anan shi kai jefaffe ne daga rahama Allah kai tsinanne ne an gane wannan ko kala na wa inna alaikal la'ana ko ila yawmiddin sannan kuma a gare ka akwai tsinuwa har zuwa ranar sakamako a wata aya Allah ya ce wa inna alaika la'anati ila yawmiddin lalle a gare ka akwai tsinuwa ta har tashi kiyama kenan Allah ya tsine ma shedan a nan duniya har lahira ba zai yi albarka ba baki daya kaga inda mutum ne mai hankali aka faɗi irin wannan magana gare shi kuma ya tabbatar da cewa wanda ya yi wannan maganan da gaske yake lallai ya tsine mai kuma hukuncin zai bi shi har tashi kiyama har abada ba shi ba aljanna har abada ba shi ba rahaman Allah to in kai kana da hankali me ya kamata ka yi ma shi ba mai girman kai bai ja da baya mai girman kai duk yadda ya gano kuskure duk yadda ya san abu in fa shi shi zai ga in ya dawo baya in ya dawo baya kaman ya kaskanta ka ya goma ce kawai ya ci gaba da wannan taurin kai har abada to wannan shi ne abin da shedan ya yi kun ga shedan ya aikata wani abu na kuskure wanda na yi bayani cewa mala'iku ba su aikata irin shi ba ko su mala'iku da suka ga Allah ya aikata wani abu da ba su gane ba ba su tsaya cikin duhu ba tambaya suka yi shi kuma shaidan da ya ga Allah ya aikata wani abu wanda bai gane ba maimakon ya ce Allah ya gaya mai fikihun, ya mai bayanin sai shaidan kawai ya nuna kamar shi ya mafi Allah din kawai sai ya yanke hukunci da kanshi so idan ka ga malami ya yi wani abu wanda ba gane ba kada ka yi saurin yanke hukunci ka tambaye shi ila akwai wani bayani wanda kai ba gane ba sai a yi maka bayani akan abun shine ma'anan fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun an gane ko sai Allah ya ce lalle a gare ka akwai tsinuwa na har ranar sakamako to shin wai tsine ma shedan zamu iya tsine ma shedan ko ba zamu iya ba ya halatta ringa cewa Allah ya tsine wa shedan ko bai halatta ba ya halatta saboda ga aya ko wa inna alayka la'anati ila yawmiddin lalle a gare ka akwai tsinuwa na haranan sakamako ya halatta tsine wa shedan to amma in ka tsine wa shedan akwai lada tsine mai wajibi ne ko tsine mai mustahabbi ne ko tsine mai halal ne ko tsine mai kaza ne eh to misali da tsine ma shedan da istighfari wanne fi da mutum ya zauna ya tsine ma shedan so dubu da mutum ya zauna ya istighfari dubu wanne ne ya yafi kaga da shedan tsinanne ne an gane wannan ko shi fadilatu sheikh ibn usaimin a cikin wannan littafi hukumar du'a bil la'an min alkitab wa sahih sunan a an yi kaito maganan ibn usaimin aka tambaye shi Allah ya masa rahama shin ya halatta shin mutum an umarce shi ne ya tsine ma shaidan ko an umarce shi ne ya nemi tsari daga shaidan wanne ne sai ibn usaimin ya bada amsa cewa Allah subhanahu wata'ala bai umarce mu da tsine ma shaidan ba ya umarce mu ne da mu nemi tsari daga sharrin sa wa in ma naka min ash-shaytani nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim wa in ma yanzu yanzaganna kamina shaytani fasta fasta'iz billah innahu huwa samiul alim kaga shi anan wajen Allah ya nuna mana ne mu nemi tsari daga shaytan an gane wannan ko Allah bai ba mu umarni da mu tsine ma shaytan ba an gane wannan amma ya halatta a tsine ma shaytan din ko bai halatta ba ya halatta a tsine wa shaytan dalili kuwa akwai hadisi wanda imamu muslim ya ruwaito Allah ya masa rahama a cikin muwazi as sala babu jawani la'ani babu jawazi la'ani shaytan fi asna'i salah babu halaccin tsine ma shaytan a tsakiyar sallah an abil darda an karbo daga abil darda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa sami'nahu yaqul sai muka ji annabi na cewa a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga sharrinka sannan sai sai annabi ke cewa al'anuka bila anatillah ina tsine maka da tsini wanda Allah ya maka anan ya halatta tsini ne ko bai halatta ba ya halatta annabi ya faɗa haka so uku sannan daga baya sai annabi ya shimfiɗa hannunsa ya daga hannu haka kamar zai kamar zai kama wani abu ya shimfiɗa hannu kamar zai kama wani abu a lokacin da ya ƙare daga sallansa sai muka ce masa muka ce ma annabi ya rasulullah Kar samina ka taqulu fi salati shay'an lam nasma'aka lam nasma'aka taqulu haƙiƙa mun ji ka kana faɗi a cikin sallah kana faɗin wani abu wanda bamu taɓa jin ka faɗe shi ba ya rasulullah wa ra'ayna ka basatta yadaka ko mun ganka ya rasulullah basatta yadaka ne mun ganka basatta yadaka ka shimfiɗa hannunka to ya rasu mai amfanin wannan shimfiɗa hannun da kuma magana da ka faɗa sai annabi ya ce inna aduwan lahi iblis ja'a bi shihabin min nar lalle makiyin Allah iblis ya zo da garwashin wuta liyaj'alahu fi wajhi dan ya sanya shi a fuska na ya kona ni sai na ce a'udhu billahi minka salasan sai na ce ina neman tsarin Allah daga sharrinka har su uku ina faɗin haka sannan sai na ce masa al'anuka bi la'anatillah ina tsine maka da tsin wanda Allah ya maka bi la'anatillah ta'amma ina tsine ma da tsinuwan Allah cikakke Ya ce, shedan kuma duk da wannan magana da annabi ya faɗa shedan bai ja baya ba haso uku na sai annabi ya ce da naga ya kan gari summa aka akhazahu sai na yi nufin in kama shi in kama shedan din wallahi laula da'awatu akhina sulaiman la azbaha muwasaqan yal'abu bihi wildanu ahli madina yace wallahi da ba dan addu'an dan uwan mu annabi Suleiman ba da da shedan ya wayi gari a daure da na kama shi na daure shi wanda yara na mutanen Madina su ringa wasa da shi amma sai na sai na sai na ga annabi Suleiman ya riga yayi addu'a to wannan addu'a ina so in tabbatar da wannan addu'a din shine me rabbi wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya Allah gafarta mun ka bani mulki wanda baya kamata ga wani mutum bayana innaka antal wahhab fa wahab fa wahabna lahu min fa sakharna lahu rih tajri bi amrihi ruha'an haythu asab wa shayatina kullu banna'in wa gawwas kaga an bashi iska wanda ke gudu da shi duk inda yake so sannan kuma akwai Allah ya bashi shedanu ko wasu irin masu gini da masu nitsewa to idan annabi ya ya samu iko akan shedanu irin wannan iko to ya shiga kaman addu'a annabi Suleiman bai tasiri ba kenan na ba san gani to kenan da annabi Suleiman da annabi Muhammad wa ya fi daraja kenan tunda shi annabi Suleiman an hore mai aljannu suna mai gini duk wani gini da zai aljannu suke masa sannan kuma in yana so a nemo gwalagwalai ko a ɗibo mai wasu albarkatun ƙasa za su yi nutso wa mina shayatina man yagusuna lahu wa na amalan juna zalik to yanzu da annabi Suleiman da annabi waye fi daraja kenan to a nan wajen kaga kasancewar mutum na da daraja ɗaya yana da wani abu guda ɗaya wanda ya fika baya nuna kuma ya fika gabaki ɗaya in a cikin aji wane ya fi kowa cin fikihu in an zo darasin fiƙiyo yana samun ɗari bisa ɗari amma a wajen tafsiri yana samun talatin a wajen hadisi yana samun arba'in a wajen tauhidi yana samun hamsin kai kuma kana samun casa'in a wajen hadisi tamanin da biyar a wajen tafsiri sannan kuma a wajen wannan fanni nashi wanne fanni shi a wajen fiƙiyo kana samun saba'in ko saba'in da biyar kowane darasi kana cin darasin shi kuma kawai inda ya fika shi ne nan to yanzu da kai da shi wane ne za a ce da cikakken mai kokari kai ne ko to kasancewan mutum yana da daraja ɗaya don ana iya samun ɗalibinka ya fika wani fanni na ilimi ɗalibinka ne a dunkule ka fi shi ilimi amma kuma za ta ko wani fanni da Allah zai bashi baiwa wanda kai ka san ya fi ka ƙwarewa a wannan fannin ana samun haka to wannan ko ba ba bai sanyawa a ce ya fi ka daraja tunda kai ma ka san wannan fanni nashi sai dai shi ya fi gogewa ne amma sauran fannin kuma duk ka mai fintinkau kun gane ko saka manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ma annabi suleiman fintinkau a fannoni da yawa amma a nan ne Allah ya bashi wani baiwa kun gane ko kamar kowane annabi yana da abin da yake banta da shi almuhim a nan wajen dai ya halatta a tsine ma shedan kuma a dunkule shedan ba kafiri ba ne malamai sun ce idan mutum an tabbatar da zai mutu kafiri an san ba zai zai mutu kafiri ko ya riga ya mutu kafiri ya halatta ne mai amma kafiri wanda yake raye wanda ba mu tabbatar da zai mutu kafiri ba ya halatta ne mai misali kamar yanzu a ce a ce bush ko kuma wannan shugaban da yake mulki wannan trump wannan a Donald Trump din nan kaga kafiri ne mai kin musulunci sosai to sai mu ce Allah ya tsine mai ya halatta baya halatta ka tsine mai kafiri sai idan an tabbatar zai mutu kafiri to yanzu muna da tabbaci cewa kafiri wani zai mutu kafiri ba mu da wannan tabbaci tunda ba mu da tabbaci an gane ko ba mu da iko mu ce Allah ya tsine mai sai mutumin da muka tabbata zai mutu kafiri innal ladzina kafaru wa matu wa kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ika wan nas ajma'in ko kamar shedan yanzu muna da tabbas zai mutu kafiri kuma muna da tabbas wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kaga shi Allah ya ce lalle tsinuwa ta ta tabbata a gare ka har ranar sakamako ashe ba maganar tuba shi gare shi so laka kenan shi sai dan kai tsaye ya halatta a tsine mai sannan ibn jawzi Allah ya masa rahama ya kawo a cikin littafin sa mai suna ar-raddu alal muta'assib al-anid ya kawo wani wani asari wanda asarin yana da matsar muhimmanci mu san shi ya kawo maganan wasu sashen salihai inda yake cewa li an yakhruja min sahifati la ilaha illa Allah ahabbu ilayya min an yakhruja la'ana Allah iblis gara a ce Allah wato ya fito a cikin fallan takardana na lada wato la ilaha illallah ya fito ina ta alkar ina zikirin la ilaha illallah ya fito a cikin fallan takaddana ya fi soyuwa a gare ni fiye da wato kalmar la'anallahu Allah ya tsine wa iblis ya fito da a rubuta a cikin fallon takardarka kullum kana tsine wa iblis sau dubu da a rubuta a fallon ka kana yin zikiri sau dubu kana ambatan Allah yanda ya dace da sunna ba ambatan Allah irin na yan bid'a ba misali wanne za ka fi so shine malamin yace gara la ilaha illallah ya fita a falon saka dana da wa iblis dan wa iblis ya halatta amma yin zikiri mustahabbi ne ina fatan gane wannan ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera sannan imamul juwaini imamul haramaini yana cewa mallazi alzamana wajibun alaina annal ana ahada minal muslimin menene abin da ya wajabta mana ya mai da shi dole a gare mu mutsi ne ma wani daga cikin musulmi ha menene ya wajabta mana cewa don wani musulmi yayi laifi mu tsine mishi ha au nabara aminu ko kuma mu baranta daga gare shi au nabara aminu wa ayyu sawabin fil la'ana wal bara'a yace wani lada ke cikin tsinuwa da bara'a kace ba ba ni ba wani ko Allah ya tsine ma wani wani lada ke cikin sa inna allaha la yaqulu lil mukallaf lalle Allah baya cewa mukallaf lima la tal'an me yasa baka tsine ma wani ba Allah bai tambayan ka wannan me yasa baka yi tsi baka tsine ma wani ba bal qulu laka Allah zai ce maka Allah yakan tambaye ka ma lima la anta me yasa ka tsine ma wani eh wani lokaci in ka tsine ka tsine wa musulmi duk zulubin da musulmi yayi ka tsine masa to Allah sai ya tambaye gobe kiyama me yasa ka tsine masa an gane wannan ko an ce khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi fiyayyen musulmai shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga harshen sa da mai da hannunsa to idan mutum dan yana saban Allah sai ka ce Allah ya tsine mai shin shi kafiri ne kuma kafirin ne ma ya mutu kafiri kaga musulmi ne misali to waye baka dama ka tsine wa musulmi dan yayi sabo ana so in musulmi yayi sabo kai masa mai addu'a kamar yadda kai ma an kai sabo kana so ai ma addu'a la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku baya cika sai ya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi shine ke cewa Allah baya cewa mukallaf lima lam tal'an bar qal yaqulu lahu lima la'anta Allah baya ce ma me yasa baka tsine mu wani ba amma Allah zai iya ce ma me yasa ka tsine law anna insan asha dahrahu asha dahrahu kullahu lam yal'an iblis lam yakun asiyan da mutum zai rayu tsawon zamaninsa bai taɓa tsine ma shedan ba bai zan bai sabo kun ganin shedan da tsinanne ne shedan kangararre ne ko kafiri ne mai cutan addini to da mutum zai rayu bai taɓa tsine ma shedan ba to a wajen Allah bai yi sabo ba wala asiman bai yi sabo ba wa idza ja'ala al-insan iwada la'ana astaghfirullah kana khairan lahu da mutum zai sanya madadin wannan inuwan ya sanya istighfari da shi ya fi alkhairi gare shi fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kaga wannan yana nuna mana shedan tsinanne ne ya halatta a tsine masa amma kuma ka ringa auna abubuwan da yake akwai abin da kira fiqul aulawiyya wato lokacin mutum yana da muhimmanci kada ka yi hasarar lokacinka in zaka aikata aiki sai ka duba akwai ayyuka kaza sun hada a gare ni wanne ne ya fi alkhairin aikata wannan aiki in na yi shi halal ne ba lada ba zunubi wannan kuma in na yi shi mustahabi ne wannan in na yi shi wajibi ne wanne kamata mu fuskanta wajibi idan wannan aiki halal ne ba lada ba zunubi wannan kuma mustahabi ne wanne kamata yi mustahabi kun gane shine wannan hadisin nan da ake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya faɗa alkhairi ko ya yi shiru shin in mutum yana faɗin kalma wanda ba lada ba zunubi alkhairi ne kalman da ba lada ba zunubi alkhairi ne to wanda akwai lada fa ka kai tsaye da gudu kun ce alkhairi ne amma mutum ya faɗi kalman kalman da ba ya ba fallasa kawai in ya faɗa dai ya faɗa ne kawai yin shi banza barin shi banza wasu malamai suka ce ba a kiran shi alkhairi ka ɓata lokacinka da in yi kasuwancin da wato ba riba ba faduwa da in yi kasuwancin da akwai riba ba faduwa wanne ne zai to ko da yaushe in mutum zai duba ya yi aiki da ayan nan wal asr innal insana lafi khus mutum ya yi amfani da zamaninsa domin in kai in kai asarar minti guda baka bauta ma Allah ba minti guda baka yi istighfari baka yi aikata wani abu wanda Allah zai gafarta maka baka yi asarar wannan lokacin an gane wannan ko to wannan shine Allah shi kiyaye a ah, na'am قال rabbi فأنظرني ila يوم يبعثون sai shaidan ya ce rabbi ya ubangiji fa an zirni ila yau mai ka saurara mun har zuwa ga ranar da za a yi tashin kiyama kun shi abin da ya faɗa maimakon ya ce ya Allah na gane kuskure na ka gafarta mun shi shedan ibadi ne shi shi idan ya ce ya Allah gafarta mun ya kaskanta ya faɗi to gara kawai a ci gaba da faɗin kawai a ci gaba da faɗin sai ya ga ƙarshen faɗin. ko da faɗin nan zai sa ya yi asara mai yawa ba abin da ya shafi iblis wannan shine fiƙihun iblis duk mutumin da kaga yana irin wannan faɗa to faɗin iblis yace Faɗin da wato kai kana ganin babu riba amma kawai barin ci gaba da yi yaya wannan shine fiqhu na iblis amma fiqhu na ɗalibi salafi idan yana yin abu ya ga cewa ƙarshen abun bai da kyau me kamata yayi zai yi sauri yayi riba ya gyara abubuwan da yake yi an fahimci wannan ko to shine shedan yace ma Allah naji ka tsine mun kuma ni ba zan tuba ba na yadda zan shiga wuta har abada na yadda da wannan amma ni ma ban dama wai su wane ne dalilin da ya sa Allah ya tsine mai ba saboda mu ba Allah ya ce ya yi sujada ga Adam ya ƙi sujada ko to wallahi sai ya rama sai ya dau fansa abinda shaidan ya faɗa kenan Allah ya bashi dama shi kuma insha Allah sai ya dau fansa akan zuri'an Annabi Adam gaba ɗayan su na'am qala fa innaka minal munzirin to sai Allah ya ce to fa innaka minal munzirin to lallai kai kana daga cikin wanda an saurara ma an baka lokacin an baka lokaci kai abin da kaga zaka iya yi na'am ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wani yini na wani lokaci sananne zuwa ga wani yini na wani lokaci sananne to wanne ne wanne ne wannan yini na wani lokaci sananne ha shi da shedan da yayi roko rabbi fa anzirni ila yawmi ba'sun shi yana so a daga mai kafa tashin kiyama shi kuma Allah sai ce to an an jinkirta maka zuwa ga gini na wani lokaci sananne to wanne ne malaman tafsiri sun yi gwajin fahimta kan wannan kamar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya ce wato yana ana nufin Allah yana nufin annafka ne al'ula busan kaho na farko busan kaho na farko kaga busan kaho na farko an busa fanu abuna wannan fika fi sur fasa ika man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah za a busa kaho sai waɗanda ke sammai da waɗanda ke kasai gaba ɗaya za su suma sai wanda Allah ya so kaga wannan man a wajen malaman usulul fiqi siga ne na umum duk gaba ɗaya kowa da kowa zai halaka sai wanda Allah ya so to wane ne Allah ya so aka ce sai wasu daga cikin mala'iku da sauransu masu riƙe al'arshi malamai da zimin gano a kai amma babu shaidan a ciki to waje dilala a nan wajen shaidan shi ma zai mutu a lokacin busan kaho an gane wannan ko sannan daga baya a tashe shi Allah na cewa kullum man alaiha fan duk wanda wanda ke doron ƙasa zai mutu to da wannan suka ce kawai ana nufin lokacin da za a busa kaho sai wasu suka ce la a wato wannan yawmul waqtil ma'lum din nan wato wani lokaci ne wanda Allah shi kadai ya kadaita da sanin shi lokaci ne wanda Allah shi kadai yayi mai ya kadaita da sanin shi ba kowa da kowa ya san wannan ba an fahimci wannan ai Allahu a'lam na'am قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم ajima'in sai shedan ya kara cewa rabbi ku duba fa shedan ya yarda Allah ubangiji shi ne ba eh yana cewa rabbi ya ubangiji na ya yarda rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun kaga ya fada rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ard eh? har yanzu dai ya yarda Allah rabbu an gani ashe kafircin iblis ba wai kafirci bane na inkari an gane kafirci ne na istikbar girman kai da kangarewa shine abin da ya yi. domin shedan malami ne ya san tauhidi an gane ku shedan ya yarda akwai tashin iyama, kun ga ya faɗa nan gashi nan ya yarda akwai shedan ya yarda da siffofin Allah wabi izzatika la ugu yannahum ajma'in ce na rantsa da izzanka wallahi sai na halakar da su gaba ɗaya ka duba shedan ya san darajar Allah shedan ya fi mutanen indiya shedan ya fi mutanen roshiya da mutanen irin su japan wanda ba su ma yadda akwai allah ba to gara shedan da su shi shedan ya yadda akwai ubangiji ya yadda akwai tashin kiyama waɗannan ba su yadda akwai ubangiji ba ba su yadda akwai tashin kiyama ba su suna cewa la ilaha illal hayat wal hayatu madda babu wani abin bauta sai rayuwa kuma rayuwa abin da mutum ke gani ne yake iya tabawa duk abin da mutum bai gani ba ba su yarda da alamul arwa ba ba su yarda akwai wani rayuwa banda wannan rayuwa ba misali suna ganin babu Allah babu kiyama babu kaza babu kaza to shi kuma shedan yana ganin akwai waɗannan duka sai shedan ke cewa ya ubangiji na rantsi saboda halakar da ni da kai din nan shedan ya rantsuwa yace saboda halakar da ni da kai din nan la uzayyana lahum fil ardh da sannu zan ƙawata musu san duniya a doron ƙasa zan ƙawata musu ɓata a doron ƙasa wato abin da shi yake nufi duk wani abu mara kyau shi ɗan zai ƙawata shi ya sanya mutane su gan shi mai kyau shi dan zai ƙawata musu zina zai ƙawata musu shan giya zai ƙawata musu caca zai ƙawata musu luwaɗi zai ƙawata musu madugo zai ƙawata musu ainihin kidnapping zai ƙawata abubuwa mara kyau zai ƙawata musu shedan zai kawata musu shirka har su ga cewa shirka ma wani abu ne mai kyau to mafi yawan mutane kuma yanzu shirkan suke yi ga bokaye ko ta ina misali ko bokaye da sunan musulunci ana kiran mutum a ran amma boka ne yana tsafe tsafe yana yin asirce asirce yana ya haukatar da wannan yayi kaza yayi kaza hmm, ya raba aure yayi kaza duk yana mu'amala da aljannu da iskokai yana bauta musu kaga duk wannan gaba daya shedan ne ya kawata wa mutane son duniya zuyina lil ladzina kafaru al hayatu dunya hayatu dunya wa yaskaruna min alladzina amanu zuyina lil ladzina kafaru al hayatu dunya an kawata wa kafirai rayuwar duniya suna ganin rayuwar duniya wani abu ne mai kyau rayuwar duniya rayuwa ne na dindindin wa yaskaruna min alladzina amanu zaka ga suna yin izgili ga wanda suka yi imani idan ka yi imani suna kallon ka wani bagidaji, you are not civilized baka san abin da kake yi ba da sauransu sai Allah ya ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama wa'annan da suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin Allah suka yi riko da sunna suna sama da su gobe kiyama an gane wannan ko to shedan ya riga ya rantsi cewa wallahi zai kawata mana duk wani abu wanda yake haram ka duba yanda yan bid'a suke aikata ka duba yanda wasu zagin sahabbai ke musu dadi shin zagin sahabbai halal ne to amma shedan ya kawata ma sai shi a zagin sahabbai za su buɗe baki su tsine wa matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum in yi wannan tsinuwa hankalin shi a kwance yana ganin bai da wani matsala an gane wannan ai saboda haka irin wannan shine abin da ake so 'yan uwa su fahimta wato ɗan bid'a za ga shedan ya kawata mai bid'a kuma idan kai bacci shedan sai ya ringa ma ilhama na shubha idan yan salafiya sun ce ma kaza in sun ce ma Allah yana sama to ka tambaye su wane ne ya rike sama sannan idan an ce kaza kaza kaza kaza ka ce musu kaza sai ya ta kawo wasu irin shubuha domin ya hana mutane ne fahimtar sunna an gane wannan ayi idan an ce kaza kaza kaga yana kokari ya kawo shubuha ya tunkuda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ya kawo shubuha domin tabbatar da mazhaba ya rusa ainihin hadisai sai a ingantattu an kaga shedan ya kawata masa ya karyata ainihin hadisan manzon Allah ya ce Qur'ani kawai shedan ya riga ya rantsuwa dama zai yi wannan aikin cewa zai kawata musu kafirci zai kawata musu bid'a zai kawata musu saban Allah zai kawata musu san duniya har san duniya ya sa mutum ya fada cikin shirka mutum ya fada cikin bid'a mutum ya fada cikin saban Allah domin ya samu duniya yanzu wa'annan da suke kama mutane suke garkuwa da su mai suke nema duniya suke nema kuma duniya shekara nawa mutum zai rayu a duniya tsakani da Allah eh? kila wa'annan mutanen kila wani ya kai shekara hamsin to yanzu a ɗaura kashi ko a ɓata igiya me rage yanzu shekaran ka hamsin me zaka me kuɗi zai ma in ka samu wadata kana shekara hamsin ka samu kuɗin jinya ne ka fara kai matakin da wasu abubuwa na jin daɗi sun fara ɗan nisantanka. a hankali a hankali rayuwar wa man nu'ammirhu nunkisu fil khalq duk wanda muka rayar da shi to muna jawo da shi baya baya yake komawa baya yake komawa ba gaba yake komawa ba in mutum ya riga ya wuce shekara arba'in fa duk sauran abin da ya rage na rayuwarsa ragowa ne kawai ba zai ƙara maimaita abin da ya yi da ba misali an gane wannan ko to saboda haka amma zai ga wani a lokacin da shekaru na ƙara zuwa lokacin yake ƙara san duniya lokacin yake ƙara rowa lokacin yake ƙara dogon buri wanda duk wannan abin da yake tarawa ba zai ji daɗin shi ba sai an kai matakin da likita zai ce mai ya daina shan suga ya daina shan zuma ya daina cin nama ya daina cin eh, ya daina cin nama a eh, jan nama sai dai kaza kazan ma sai an an cire wani abu ya daina cin kwai sai dai ya ci ci abin a cire wannan kwai duwa din sauran kawai zai ci me ya rage to eh ka daina cin shinkafa to me ya rage duk wani abu mai daɗi ya ce ka daina ci sai a samu duk abin da yake ya fi komai rashin daɗi ya ce ka ringa ci a cikin kana so ka warke ka sha maɗaci ka sha dalbejiya ka sha kaza sai a mai da kai baya eh, abincin da bai da daɗi shi za a ringa ce ma in za ka ci ayaba ka ci wanda bai nuna ba in za ka sha mangoro kada ya nuna in ya nuna zai ma illa to kaga ga kuɗin nan yanzu wannan kuɗin kana ji kana gani sai dai ka ajiye kuɗin wasu su ci kuma kudin haram su sun ci sun ci halal kai kuma haram ka ci to me ya rage maka mai amfani wannan rayuwa misali Allah shi kiyaye shi ne yake cewa wallahi da sannu zan kawata musu a wato a cikin rayuwar duniya a doron kasa wala uhu yanahum ajma'in kuma wallahi da sannu zan halakar da su gabaki daya shedan yayi rantsuwa wallahi sai ya halakar da dukan mu saboda yana so ya dauki fansa akan abinda aka yi masa saboda annabi Adam na'am sai Allah ya ce mai إلا عبادك منهم المخلصين sai Allah ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayinka daga cikin wanda yake al-mukhlasin wanda suke ababan tsarkakewa wanda suka tsira sai dai bayinka al-mukhlasin ababan tsarkakewa wato bayin da Allah ya tsarkake irin annabawa irin Allah ke magana wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wanda ya da'a ga Allah da manzansa to wayannan suna tare da wayannan wanda Allah ya wa ni'ima so Allah ya wa ni'ima annabawa sun fi karfin shedan wa siddiqin siddiqai sun fi karfin shedan shahidai sun fi karfin shedan haka nan salihai an gani to so da ka sai Allah ya ce sai bayinka illa ibadaka mai sai dai bayinka daga cikin su wanda yake a shedan ya faɗi wannan da kanshi ba shedan ya faɗi wannan cewa wallahi zai halakar da mutane duka sai dai bayin Allah wanda suke tsarkaka wanda suke abin tsarkakewa shedan ya yarda cewa mu bayin Allah ne ba bayin shi bane ya yarda da wani saka shedan ya san wasu abubuwa na tauhidi an gane wannan ko shedan ya akwai wasu kungiya ana kiransu jahamiya masu inkarin sifofin Allah suna cewa Allah baya ci Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da izza Allah to shedan ya fi sanin sanin tauhidi ga su suna da awon musulunci amma shedan ya fito da wasu abubuwa na sifofin Allah ya ba Allah sifa na uluhiyya sannan Allah ya ba Allah sifa na izza ya ba Allah sifofi ga sanan ya ba shi sifa na rububiyya duka ya ce Allah ne sauran an gane wannan aiki to saboda haka a wata aya a wata qira'a illa ibadaka minhumul mukhlisin mukhlisin bil kasra sai dai bayinka masu ikhlasi su ne kadai ba za mu samu iko a kansu ba an gane wannan ko to shin wannan magana da shedan ya faɗa cewa zai halakar da kowa sai wanda ba shi da iko sai bayan Allah na gari shin a duniya akwai mutanen da shedan bai da iko a kansu yanzu a wannan masallacin akwai wanda shedan bai da iko a kan shi eh ai wata aya Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wal ladina hum bihi mushrikun shedan ba shi da iko ga wanda suka yi imani kuma sun dogara ga ubangijin su in dai ka yi imani ka dogara ga ubangiji shedan ba shi da iko a kanka to nan masallacin gaba ɗaya mun yi imani mun dogara ga Allah to shedan bai da iko a kanka to amma shedan bai sa ka sha giya shedan bai sa zina shedan bai sa ka caca shedan bai sa ka luwadi shedan bai sa ka sata shedan bai bin sa ka ainihin cin hanci da rashawa wato nan ba ina nufin wai kana yi ba ina ganin wato mutanen duniya masu cewa su musulmi ne misali shedan bai sa su saban Allah to in yana sa ka saban Allah shin bai sami iko a kanka ba shin wannan aya yana nufin kenan wato kenan kawai wato inda wato wanda shedan bai bai da iko kan shine masumi kenan ko eh wanda shedan bai da iko kan shi sai ya zama masu wanda baya zunubi to me ake nubi da shedan bashi da iko kan mutum to malamai sun ce wato dama Allah da zai halicci dan adam dama dama ya ce dama inni ja'ilun fil ardi khalifa sai mala'iku ke cewa a taji fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ala inni a'lamu ma la ta'lamun har Allah ya riga ya sani dama cewa dan adam in yazo duniya zai ringa aikata me saban Allah Allah ya san da haka kuma saban Allah shi dan ke kawo shi to menene ma'anan in an ce shedan yana da iko a kanka malaman tafsiri suka ce mutum ya ringa yin zunubi baya tuba in dai mutum yana zunubi baya tuba to dan ya samu iko kan shi amma at-ta'ibu min az-zamb kamar la zambala mai tuba daga zunubi kamar wanda bai taba yin laifi bane misali qul ya ibadiyal allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ashe da zarar mutum ya tuba shikenan an shafa wannan abu sai kuma gaba an gane wannan ko to shedan ba shi da iko shedan yana kyaman mutum mai tuba da zaran za ka yi zunubi ka yi sauri ka yi nadama ka cika sharuɗar tuba ka tuba ga Allah shi ɗin baya son ka saboda ya san ba shi da iko a kanka amma mutumin da zai yi zunubi kuma ya ci gaba da zunubin baya tuba to wannan shi ne shi ɗan ke da iko a kan shi an gane ko ƙala mai قال هذا rotun alayya مستقيم sai yake cewa wannan hanya ne a gare ni wanda yake biƙaƙe lalle wannan hanya ne a gare ni miƙaƙƙe in ji Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku wasu ka ce shedan ne yake wannan magana cewa shi wannan hanya na batar da ɗan adam shi alhamdulillah shi ne ainihin hanyar shi miƙaƙƙe an gane in ya samu ya batar da ɗan adam to shi yana ganin alhamdulillah ya bi hanya mai kyau shi a nashi wasu ka ce a'a Allah ne yake magana Allah ya ce wannan cewa mutum ya to mai ikhlasi mutum ya to mai biyayya ga Allah to wannan shine hanyar Allah wanda yake miƙaƙe mutum ya tsaya kan littafin Allah da sunna kan fahimtar magabata na ƙwarai an gane wannan ko na'am inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min alghawin inna ibadi lalle bayina laysa laka alaihim sultan ba da iko akan su inji Allah illa manitta ba aka minal gawi sai dai wanda ya bika daga cikin halakaku wanda ya bika daga cikin halakaku shi ne kadai yake da abin nan kagan ka duba daga cikin halakaku akwai yahudawa ah, daga cikin halakaku akwai nasara daga cikin halakaku akwai yan dahariya daga cikin yan halakaku akwai masu bautan gunki daga cikin yan halakaku akwai yan communism ah, masu cewa babu Allah masu cewa tsarin musulunci tsari ne na gargajiya da sauransu bai kamata ya aiki da shi ba to duk irin wayannan kaga halakaku ne su sannan daga cikin halakaku akwai wanda hallakan shi ya kai shi zuwa ga kafirci akwai wanda hallakan bai kai shi kafirci ba kamar yan bid'a misali masu bid'a akwai wanda bid'an su ya kai su zuwa ga kafirci akwai wanda bid'an bai kai su kafirci ba akwai bid'a mukaffira akwai bid'a gairu mukaffira saka su ma dukkan su aibatattu ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala annabi ya ce duk abin da aka kirkiro a cikin addini bid'a ne kuma duk bid'a menene ashe duk wannan bid'a an gane sawa'un wato bid'a ne na sufiya ko bid'a na shi'anci ko bid'a na khawarijanci ko jahamiyanci ko qadariyanci ko jabariyanci ko gashi nan dai kala-kala ah, murji'anci duk wani nau'i na bid'a gaba daya wanda aka kauce wa sunna bata amma kafin a kafirta mutum sai an duba irin nau'in batan shin batan ya kai kafirci ko bai kai ba ba dukkan dan bid'a bane kafiri amma dukkan dan bid'a batacce ne amma ba dukkan batacce bane yayin ridda akwai bata wanda yake ma'anar shi kafirci akwai bata wanda ma'anar shi bid'a ne saban Allah to shin irin wanda yake da wanda yake da bid'a na bata na saban Allah in ya mutu me makomanci shi yana cikin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yana cikin wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an yana cikin wa may yamut wa lam yatub an wuzrihi uwida ila Allah jami'u amri la bil azabi lil musii yuqta'u wal kufr wal kufr wa taqlid anhu yumnahu to wannan shine saboda haka shine shedan ke cewa lalle bayi Allah ke cewa lalle bayina ba su da baka da iko akan su kai shedan sai dai wanda ya bika daga cikin hallakakku kuma idan suka bi ka yaya wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in Allah ya ce wa inna jahannama lalle jahannama la maw'iduhum ajma'in shine makoman su gabaki dayan su lalle jahannama shine makoman su dukkan su gaba ɗaya yan bid'a kafirai na'am لها سبعة أبواب شوى جهنم باب من جزء مقسوم شوى جهنم النن تنادى أينهم أينجن قوفوفي قدا بقوي لكل باب منهم جزء مقسوم هو kofa daga cikinsu yana da wani juzi'i wanda yake abin rabawa to kofofin akai in Allah ya yarda gobe za mu yi bayani akan yawan kofofin da sunayensu in Allah ya yarda insha Allah sura minti uku insha Allah ko wata tambaya to an ce akwai wani mai bada taimakon dubu biyu kuma a wato yana bayarwa dama a wajen Ramadan to yanzu gashi ma ya ƙara aiko da wannan dubu biyun ya aiko da dubu to ya aiko da dubu hudu saboda haka Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama komansa Allah ya sanya irin ladan da ake ninninkawa a wannan watan Ramadan Allah ya ninninka mishi wannan lada din wa'anda kuma suke da kyakkyawan niyya na ba da taimako amma kuma ba su samu daman bayarwa ba dan in ma dan rashi ko dan wani uzuri mai karfi to Allah subhanahu wata'ala ya ba su ladan niyya wanda kuma suke rike dukiyarsu ba su san bayarwa Allah ta'ala ya taba zuciyarsu ya sanya su zamanto masu san ba da dukiya don taimakon addini Allah ta'ala shi taimake mu na'am subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk